بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأمدتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة آية تدعي 213 على رمضان نعم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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا, إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا به من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فيما يأتي أصل الناس يا أمتي أصل متعني كان أظن ذي بالنسبة للعقيدة الإسلامية da آه، nasaba abin da yake da nasaba da ake da musulunci kanan nasu ummatan mutane sun zama duka gaba ɗaya ummatan wahidata al'umma guda ne muttafiki na alal haƙƙi. dukan su sun yi ittifaqi ga abin da a gaskiya umman don adam tun daga zamanin annabi adam haɗe mutane suke da su guda summa ikhtalafu sannan daga baya suka samu saɓani. bi an amana ba'duhum wa kafara ba'duhum sashen su yi imani sashen su kuma ya kafirce fa ba nabiyyi na ilayhi sai Allah ya aiko annabawa zuwa gare su na man amana bil janna su annabawan suna bishara ga wanda ya imani da Allah sune masa bishara da aljanna wa munzirina man kafara bin nari suna yin gargadi ga duk wanda ya kafirce ma Allah to akwai wuta da Allah ya tanada don daure makiyanai wa anzala ma'ahum alkitaba kuma ya saukar da littafai tare da su su annabawan bi ma'ana alkutub wa alwato alkitaba jinsiya wato littafan nan da an kasai wa anna wa anna abna wa anna ya kutuba wahida kuma duk da Allah ya saukar akida cikinsu su akida guda ce ita ce la ilaha illallah ita ce aqida ta wanda Allah ya saukar a cikin su aqida guda ce ita ce la ilaha illallah wato ya saukar da littafai gare su bil haqqi da gaskiya bil haqqi muta'alliqun bi anzala wato Allah ya saukar da gaskiya baki daya wal maradu bil haqqi huna al hukm wal fawaid wal masalih abinda aka yi da haqqi nan wato hukunci da fa'idodi da matsaloli. da ya hukuma Allah bi ta Allah ya hukunci da wannan bainan da shi? tsakanin mutane masu sassafawa da wo ila haƙi don su dawo ga gaskiya wa ta ruku al-khilafu bainahum su bar sabani tsakanin su fima ikhtalafu fihi ga abin da suka yi sabani ciki ne addini na addini wa ma ikhtalafa fihi ai cikin littafin nan babu wanda suka yi sabani illa ladina utuhu sai wanda aka ba littafin alkitabu wanda aka ba littafin su wanda aka ba littafin suna sun kawar rikicewa da kansu wato fa amana ba'dun bihi wasu mutane sai suka yi imani sashen mutanen da aka ba littafin sai suka yi imani da shi wa kafara ba'dun sashi kuma ya kafirci ba su yi wannan sabani ba sai min ba da ma ja umar bayyana tu bayan da lallai ta zo musu alhujjaju zahira hujjoji bayyanannu ala tauhidi wato sai bayan tauhidi ya zo musu sun gane abin da a Allah sun gane gaskiya sannan rikici ya tashi tsakanin su wa min min min da abata min ba da ma ja'atu wato muta'alliqatu bi ikhtilafa wato abin nan sun yi sabani bayan shari'a ta bayyana gare su wahiya ma ba da hum wa qaddamu ala al-istina'i wa illa ai bil ana. ai wa maqtarafa fi wanda ya saba cikin kayan illa nan ba da da su, bayatu bayatu bayan shari'a ta zo babu da sun kai sabani wa maqtarafa fi nan ba da bayatu bayyana su, ba su yi sabani cikin ne ba

hujjoji sun tabbata aka gane wannan wato sai bayan an yi karatu aka gane wannan Allah yana shiryar da duwar an so ila siratin zuwa ga hanya madaidaiciya Allah bai asma yaka lausuna ka shirya mu bayyana adal haƙi hanya ta gaskiya ita ce ke wusar da sabani tsakanin masu abin nan bayyana halin haƙi to da albarkar sunayenka Allah ka shirya mu ga hanyar ka ta gaskiya kuma ka tabbatar da mu bisa gare ta zuwa da alamari ya kasance ka taimake mu kada mu canza don albarkar sunayenka amma to أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Mastatu mun rasa uwan jarwa, wa zubi ta ya kula da su, da wanda zai na'amano ma'aun mace na sirrin nan.A nana nasarar ya yi ƙari. Gobe wajen makaranta islamu na dina lokacin da ya shi, Musulunci addini na na gaskiya ba addini na da aka yaudara wanda zai shigo ciki ba la ya kuda'u mawata niƙihi ba a yaudaran masu runguma ta bidda da alkaji ba da da'awoyi na ƙarya fa innahu yubayyinu min awwal al-amri don haka yana bayyana bayyanawa tun harko al'amari annahu kulfatun shi lalura ne wa takalifun da dokoki Wasu idadun da tanadi lirkiya mai bi hamlin ga ɗauka abubuwa masu wahala duk wanda zai musulunta ana haɗa mai to ka yi shiri ba musulunci addini ne na gaskiya to don haka ka shirya wa tasfiyatun nufusu da tsarkake rayuka kama yi saffa azhabu bin nari wasabaki kamar wada zinari ya aka ɗebo shi za a ɗebo shi da dauɗa zinari abin kwarai na abu na wanda kowa ka so amma in za a ɗebo shi da dauɗa aka ɗebo shi kuma ba a iya wanke shi da ruwan sanyi ya wanku cikin wuta za a sa shi a in ya ya ƙonu a yi suwa wasta baki a yi ta bugu a yi ta bugu ha a ɗebe mai dauɗa to shi ma musulunci haka nan yake duk wanda ya shigo musulunci to da ƙarhin tsiya za a tsarkake shi ya kwaso dauɗa ya shigo to ba a bari ne da dauɗan nan za a ɗauki duk matakin da ya kamata a tabbatar da an tsarkake shi to za a faɗa ma wanda ya shigo musulunci haka nan wa saboda haka ka shigo da shigowarka ka ga mutane na nuna maka wasu abubuwa na na cin zarafi ka ce faɗa za ka yi da su ko ka ce kai addinin ga wahala gare shi shi ba a daren mai shigowa te kamin ya taho aka faɗa mai Allah ya ce am sirkin ko kuna zato ai ban. am bi ma'ana wato bal wato ko hamzatul inkar a hasibtum kuna zaton to bismillah amma zabatum an tadkhul al-jannata wa lamma yatikum matalul ladina khalaw min مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أما كنتم بمعنى أحد كنتم شنكنا بتوع أن تدخل الجنة كنا جاءنا مجانا الجنة da abubuwan ni'ima aljanna ba a wanki duk rigar da kasa wato baka koma sata yare gare ka leburori dubu goma sha biyar radda duk za kana almasira da su aka tahiya akwai kasuwa shiga aka yi kasuwa ita hotuna ɗaya a ciki Kadiba duk abin da kaka so ga hoto ne nan ka gani in ka gani ga wurin da aka zuwa da leburorin ka su dubu goma sha biyar duk kaya za da kula su uku ma tuwahin hisawa. kuna jin ana maganar ta aljanna akwai kaji wayan zakara ya yi girman wayan rafuni. zakara aljanna kuma shi zakaran nan da yi ya ka tahiya in kana son soyayye in ya zo nan ka sai ya soyu ya yadda ya haɗa na ya yadda ya ka ka ɗiba inda kaka so ka ci inda hoyi kaka so sai ya kawo nan ka ka dahuwa in gasashe kaka so sai ya zo nan ka ka gashewa akwai kaji masu wannan girma akwai tumaki akwai awaki akwai shanu da raƙumma aljanna idan kana da bukata hadari aka yi lokaci bayan lokaci in kacce in hadari yadda ya dace tsakiyar gidanka sai ce romi ka kaso in kacce ruwan yan mata haka fa su ɗaya za a yi to a hin duk yan mata na za ta kaɗo to aljanna da adda wanga wanga tanadi kuna tuni ana magana ta shi kuna da tun shiga aljanna hakan babu wahala kai ka ji da mai

sun wahala ƙwarewa saboda neman su shiga gidan gana aljannawa to kuna zaton kuma ku shiga ba tare da an jarraba ku ko wahala kamar da sun ka wahala ba wata ziru kama saboda sai ku yi hankuri wanda sun ka yi hankuri ai ma kana yan bagi laku an tahasabu hazal yi yawa gare ku ku yi zaton shiga ta babu wahala kamar wanda wa'in na gabanin ku sun ka wahala to wale ma mu don ku zambi kun kai zaton ku shiga aljanna babu wahala ku ba wannan zato wal gardu min hadha at-tawbihi wato abinda aka ni da wannan zargi tashji'uhum ala sabr ana so a zaburantar da su su yi hankuri su yi ibada wa haftihim alai kuma ana kwadaitar da su daga ga yin hankuri wa hasiba yake huna min akhawani zanna a sabu al mafa'ul mafa'ulaini wato hasiba matsatun ya shahe su jimlatun musta'anifa jimla musta'anifa to bayyana ma wadda ka bayyana abinda yake gabanin ta jarrabawa da an kawa wa'ancan na gabanin mu matsatun a asawu abubuwan tsanani na suka shahe su alfaqaru shadid talauci mai tsanani ya shahe su talauci mai tsanani wadda ra'u da rashin lahiya sun yi talauci sun yi rashin lahiya wa zulzulu an girgiza su usaju an girgiza su bi anwa'il bala'i da nau'i nau'i na bala'i sun kai hankuri hatta ya kula rasulu bin nasari wa qura bin rabi hatta ya kula rasul hatta ya kula rasul har manzo yace wallazina amanu ma'ahu da wayanda wanda suka yi imani tare da shi istibda'an lin nasari don sun ga nasarar da Allah ya daɗe ana ba su wahala suna shan wahala ga kayare nasarar ba ta zo ba a ashiddati alaihim dan wato kananin eh, ta kai matuƙa gare su hatta ya kula rasulu har manzo yace na amanu da wa'anda suka yi imani ma abu tare da shi mata nasarullah shin nasara ga ta Allah ta yace ina lanan rusulana wallabina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad shin mata nasarullah wannan nasara ta Allah yace za ta zo alladhi wa inna wanda aka mana alƙawari dan fa ujibu min qibalillahi sai aka ansa musu daga wajen Allah ala inna nasarallahi qarib ku saurara nasara Allah qaribun itiyanu tahwa ta kai kusa wasbiru to kuma na yanzu ku yi hankuri kama sabaru kama wanda suka yi hankuri faru kuma ku rabbata ita aljanna ga kun san ita ce annabi wadi ala inna sir'atan lahi galiyatun ala inna sir'atan lahi galiyatun ala inna sir'atan lahi galiyatun ku saurara kayan Allah na sai suwa tsada gare su aljanna ala inna sir'atahu hiya aljanna ku saurara kayan Allah na sai suwa ita ce aljanna gaskiya bai sai suwa da arha in dai kana so ka shiga aljanna ko mi da ne aiki ko mi da ne aiki ka shiga kowane bangare ka yi abin da aka saka gurgurda iya wasa kuma abin da suke same ka ka yi hankuri imani da kaddara yana cikin wato abin nan rukunin imani wayanda an da muhimmanci imani da kaddara saboda haka abin da Allah ya samar da kai na talauci ko rashin arziki ko wata wahala to kai imani da wannan yana cikin abin nan abin da ake bukata ga mai imani wa bi isharatu ila anna al murad bil qurbi al qurb zamani cikin wannan akwai ishara abin da aka yi da cewa nasarallahi qaribun wato zamanin ta yayi kusa wal muslimu islami taro na musulunci idan musulmi sun ka taru to fihi aqawya akwai masu karhin jiki wa aganiya akwai masu ƙarhin jiki wa aganiya akwai masu ƙarhin arziki dukiya wa du'afa akwai masu raunin jiki wa fuƙara akwai masu rauni na dukiya kuma to inda duk taro ya taru haka ya hataju du'afa ila masa'adati masu rauni raunin jiki raunin dukiya suna buƙatar taimako min qibalil aqwiya daga wajen masu ƙarhin nan su masu ƙarhin nan to wa'annan da ba su da ƙari suna buƙatar taimako gare su su masu ƙarhin wa'annan da ba su da ƙari suna buƙatar taimako gare su wa yahukkumul islam ala tilka masa'ada at-tadawiyya kuma shi musulunci yana kwadaitawa ga wannan taimakawa ta tadawi wato a taimaki masu ƙaramin ƙarfi a taimaki talakawa taimako a taɗawi'iyya na taɗawi'i taimakon kuɗi taimakon abinci taimakon sutura taimakon abubuwa da yawa inda aka rayuwa da tuwa to duk inda taron musulunci ya taru akwai mabukata to akwai bukatar wannan taimako ziyarata Allah wajiba tsari akan wajibi bayan a hidda zakka ita an wajibi to kuma sai a dawo a ci gaba da abin nan taimakawa wanda ba wajibi ba allati urifa qadruha ita zakka kun sa an san gurgudunta wa min ayi jinsin min mali takunu kuma an san kowane jinsi na dukiya saka kasancewa wa amal musa'adatu bitatawwi amma taimako da tatawwi eh, sadaka ta nafila wala wala yuqayyidu hannasu nafsi bai kayyade ta ba kana eh duwa da kaka iyawa to wannan ita ce abin da aya take magana ya tsalu na kama za yi ya tsalu na kama za yi mutu kuwa wani ma an fata tunin na tsarin baɗin walidai ne na wani ya tsala wani masashi ne wa binin وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك يا محمد يا من ذو الرحمة سنة مكة تنبيا ماذا ينفقون تونوا نذا سبايت ita zakka an haɗa masa ko nawa za su bai to sadaka ta tadawi nawa za su bai ay malladi yunfiquna mina na za su ba su wanda ya wannan tambayar ana ce mai amru bin shi amru bin al wa kana shaykhan ya tsufa kwarai amma ga malin yana da dukiya to kusan ita dukiya unhaninta mutum ya gina makai ne gida lahira yana nan duniya ya gina irin gidan da ya kaso can lahira kuma shana nan duniya unhanin dukiya ke. kenan na biyar, sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sai yazo inda annabi yana tambaya Allah ya ce a ciyar da dukiya sadaka nawa za mu bai amma yunfiqu nawa na zai bai wa alaman yin kuma gawa za a bayarwa nawa na mutum zai bai kuma abin nan wane ne wanda za a ba Allah ya ce kullum ka faɗa musu ma fakatun min hairin duk abin da kun ka ciyar na dukiya khairin nan dukiya bayanin lima abin da tuqalu lirƙalili wato ana magana ta wato ana cewa birƙalili qalili war wato da mai yawa ko tsakino nawa na za ma za abin da ma min khairin duk abin da kun kace na dukiya wanda yake dan ino ko mai yawa duka yayi wa bihi bayanin shai'i al munfaq kun cikin wannan an yi bayanin abin da za a ciyar din allazi huwa ahadu shekai a sual wanda ɗaya nan daga bangarori biyu na tambaya kun san mai tambaya cewa yi nawa za su ba sannan wa za su ba to abin nan da za su ba shi na an ka fara ba da an gare shi wato abin nan da za su ba wato ɗan tsini ko mai yawa wa ja an masaraf

na uku wal yatama da marayi na hudu wal ne da miskinai na biyar wabni sabili da matahi ai hum auladihi waɗanda su sun kai cancanta a basu wannan gudunmawa cikin kowace al'umma waɗanda akwai su cikin kowace al'umma to har yanzu suna buƙatar wannan taimako ba ga azumi ɗaya ba sai dai ga azumi an kai buƙata wa ma tafalu min hairin duk abin da kuka aikata na alheri in faƙin ɗaukar dukiyar ku bayan sadaka au gairi ko wani aiki na alheri fa inna Allah bihi alim mina na Allah ya sani saboda haka kun ga tunda Allah ya san komi to kowannen ko ya dauki matakin da yake iyawa ya aikata alheri kowannen ku ya dauki mataki wanda ya kamata ya aikata alheri wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri fa inna Allah bihi alimun lalle Allah masani na da shi to ku yi kokari wanda duk kuka iyawa kaka ce ma kowa ba kada ba zakata ba balle ka ce kuɗin da an gare ka ba su isa zakka wanda kuna wa kan da karami da babba da tsantsino da mai yawa duk ba kada da yi kada ka ce ma kowa ba kada iwar kaka iyawa fa inna Allah bihi alimun haqiqa Allah ya san da shi wa alaihi zai saka maka da abin da ka aikata walam yadhkur biha as-sa'ilin bai ambaci maroka ba ciki sai ya ce fa lil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabili bai ambaci wa sa'ilina ba kamar da ya ambata a da ta gabata to nan bai ambace ta ba yace kama fi al-ayati ukhra kamar da yake cikin wata aya yake tafa an bi umumi qawlihi wa ma tafa'alu min dan ya wada su da yace duk abin da kun ka aikata na alheri wa innahu shamilun likulli khair saboda haka duk wanda kuka ba ya ya kunshi kowane irin alheri ya shiga ciki shamilun likulli khair ya kunshi kowane alheri waqa'a fi ayyi masarafin wanda ya aiko kowane gehi da anka bayar da shi wa yumhamu min sunna ana fahimta daga sunna annan nafaqata al faqiraini wajiba ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ciyar da abinci ga abin nan ga uwaye guda biyu waɗanda suke matalauta ba su iya ci da kansu to wajibi na ga ɗansu ya ciyar da su haka sunna annabi ta bayyana wa kadhalika ala da sigar haka ne ya ciyar da ɗiya ne ƙanana yara ƙanana da yaranka waɗanda an manya waɗanda ka hana mu zuwa bai kuɗi kamar wanda ka sa makaranta ka iza su makaranta ka hana musu zuwa bai kuɗi to wajibi ka kishe su ba ma ci suwa ba ka ba da kuɗin makarantar nan da lalurorinta wajibi ne Hakanan, nan ɗiya ma ƙanana in suna dukiya cike su ba wajibi na ba don haka yace Allah daina lama da lahum wa'anda ba su da dukiya wa ma da zalika min jihatil qaraba yan uwa wa'anda suke ba uwaye ba ba ɗiya yan ƙanana ba wa cishe su wa huwa abin na wa'anda suke min jihatil qaraba wa huwa khairun ba su abinci alheri na wa laysa biwajib sai dai ba wajibi na ba kana da awaki kana da kana da ɗaya manya kana da awaki to ci da awakinka ya zama wajibi ci da awakinka da ci da ɗiyanka ‘yan ƙanana duk wajibi na ɗiyanka ‘yan ƙanana da awakinka ci ce su wajibi na idan ɗiyanka sun ka girma shi shi su ba wajibi na ba kama da awakinka in ka sai shi su fi shi su ba wajibi na ba yi ka Allah ya gafarta mana ba alaikum alqital ba alaikum alqital wa huwa qurun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فتقدم يا جباتا أن أن ذكر كلاما يتعلق بقتال قريش يا جباتا تنبايا يا أمبتي مغنى wadda ta shahiya ƙarƙurai shawa kamiye magana aikin wal infaqi ala jihadi fi sabilillah yayi magana kuma akan ciyar da dukiya wajen jihadi fi sabilillah wa anna tarkahu ilqa'an bin nafsi ila tahaluka barin ciyar da dukiya ga jihadi fi sabilillah kai kaina cikin halaka summa zakara huna sannan ya ambata na hukuma qitalil kuffari ala umum ambaton yakin kahire gaba ɗaya don can yakin shawa na kawai an ka ambata nan ko ambaton kahire na gaba ɗaya wa qala kutiba alaykum alqitalu an wajata muku yin yaki lil kufari ga kafirai ai farda aini, farilla na farilla aini in dakalu biladakum in kafirai sun ka shigo garin ku to wajibi na ku kore su wa farda kifaya farillin kifaya na in kanu zubilade in suna can garuruwan su to farilla ne wadda wasu suna ɗauke musu in wasu sun ta yi wasu ba sai sun ta yi ba wa huwa kurhul kuma an yi yadda da abin da فوجد مقاطع طبعا من التي سود وحلا سود وحلا جاي وتوري بعض الصناعي سود عملنا وحلا الأحياء توري بعض وأتى أن تدروا في أجيال جواب الصفحة وهو خير الفعلانية عن الأشياء سواء كل بعض الأصول أن لا يشتري كل الأعضاء في wa an da an tura kuciya yana yi wa ko ba ku wani amma an tura kuciya ku duk kuna so wani yana yi wa ku duk kuna so wani amma abin nan da kuma so ba ko shirin ba kuma shirin ta da ne da manyan nan saboda ka kuka rayuwa da shahawa zuwa ga shahawa da zuwa ga abubuwan sha'awa sannan da wani da ala da yawa da kawai sun harkar rayuwa ita rayuwa tana kuma abubuwan sha'awa kuma alhali abin nan da shi na rayuwa domin duk abin da ka gaya ya ka kasa gari shi a mafi yawan rayukan mutane akwai mutanen da duk abin da ka gaya ta za ka kasa gari a cikin amma yan ka da su gudun mafi yawan mutane da ran su ta kwan aiki da da a duk da kare da ina nan da ran mara su illa mara da mara kuwa abin da wani zuwa da kuma abin da kamar da أقول لك على كل ذكر إنسان أنا كتنفاس أقوم بشيء أقول لك أقوم wanda muna suna wata sa da tsari da tsari kuma yi yawan da ba da tsari akwai wahala akwai ba ta da wahala amma yawan da ba da kuɗi na samun da iya mai ba da mai amfani amma rai kun ji yawan da ba ta da wahala wajen ana lamar da tsari sai ana yi sai a kuma wurin da yi mu kowa akwai da kai kuna rani da ana yi da yamma tsoro domin shi ne kuri a samu nasa wanda yi ma a samu da yi ma wuce har da wa'ala ko a yi shahara a samu rana kun ko wani tsamai da yi ba ya wata kubari ne wani na wani na abon kuma ko kun kumari da shari'a shari'a da ana yi da yi da yi da yi والقمر أقول والإيمان أقول أقول والله يعلم ما ما خير لكم ألا يا تعلم عملي وأنتم لا تعلمون مثل يوا كنا سمع أما كيف نعلم يوا كنا كنا أما أمير نعلم والله يعلم ألا يا تعلم وأنتم لا تعلمون to duk da ya tunda yaki ne da awon da za su zo tun da ya da yawa kuna son abu amma shi da yawa kuna ke abu amma a yi ne da amma shi ya fi su to shi kuma Allah la ya amuru illa da kai ba ya umu wala ya na illa an tarbi ba ya hannu sai ya abin da to abin da abin da yake so ko wani kudu kokarin ko wani يسأل يومك عن الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يكادون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك بدأت أعمالهم في الدنيا والآخرة

ولتماري المتعهدين المتعهدين ولا بد من التعارف والاستراحة من المسلمين يدعو بعض المقامات ذلك فهل هي مستمرة شعار بأي قوة نهر ترى هذه الدعاء توقفت وكافئت للدعاء فقال تعالى في أمر الذي يسأل منك ثم وقف بيع عن شارع كما وقف هذا أي عن الحرم وقف الأسعار في sun yi maka ta baya da dare wadda ne su mai a yi an mutum da dare da yaya ya kun da ya yi alwar ya yi yau suna da ya a rike kwanko a yi zuwa ta wannan a hannun suna da su da ya yi suna da kare a wanda ya wata da dare da su da ya yi da wata hara da su a kan su a cikin wani wuri da su ne da su ne ma a yi wuri ko a cikin mulki ne yana da girma murtala wato kitabun shi da wa sabbin wato wa kauru wa wa abin da murtala wa kauru kitabun shi da biro murtala wa kauru wa sabbin murtala abin da ai ba abin da wato an hana an hana wato kabiru iyali shi ne babbar ai manuna mankolin na an yi hannu da mutane iyali ne an sabi da wato a kan yaki a Allah dina wa kuburin kuma to amma wa sabon an sabi da dan da mutane ya gane Allah ai mankolin na an sabi da dan da mutane ai mankolin na da hana mutane an sabi Allah lalle ya yi da wani harin zuri na babba amma wa sabbin an dalilin na danne mutane daga hanyar Allah wa kuma bihi da kare cewa Allah wa sabbin an dalilin harami na uku da danne mutane ga masallacin haram na hudu wa ikirarin haram da ya tabbata mutanen haram in kuma za a na sallallahu alaihi wasallam ne wa ya wa wa nabi sallallahu alaihi wasallam da amir da mu'minai sun kura da haram annabina a ƙarshe a ƙarshe wani ko fara fata wanda kayan masa kuma kore su da su ne haka da fata da yi ba tare da su ba ba ha da yi sun ka yi wa fina wata zuwan mutala wata wani mutala a kawai wato a kan mutala a nan ne su ne yau kafa da ya to manyan da yau kafa wa'ina aka bar a abin da wuce yakin haram amma a bar mutane su dawo kuma su rika kadduwa an da su rika kadduwa an an masjidin haram su rika tarajin na eh, abin nan ahli jikin to aka bar wannan da ya yi a kare da shi aka zuwa wanda ana irtikaba a kan kusurai wajen to yakin ganin wanda haramun haramun kuma yadda mutane da masallaci haramun wanda za a yi sai yake to yadda masallaci da mutane da masallaci sun ga tsune a sabar ya yi girma to a a sabar a kasa kanin a haini don a hannuwa ya yi girma a kai ta kama kafar da rarrai duka abubuwa haramun amma haram guda ta yi girma to a hau haram da rama a yi ta don an haramun saboda haka wannan na ayyuka da kuke yi da sheka aka bar wannan zanna ya yi girma wuya min al-islam kudin da ya yi da haram wal fitnah wato yin yin jira ay ashirku billahi min shirka da Allah ne ko da yulu akbar min al-kabir shirka nan da ya haram ya yi da haram ne amma shirka ta yi zama A akbar min al-kabir da yang memang terjadi. Pada total itu adalah satu kemungkinan besar. Kalau kita melihat apa yang terjadi, tak ada yang tidak ada kuasa yang berlaku. Kita juga wala ila muna baza ku bi ayya kuwa bi kadu no ku na ya ku ba ku shi wa ku na ya ya kuwa akai ru ku wa an ti ku ce ku da wa ku ya ti ku da ku yi wa ta haka kuna ake wa yi Buat pembinaan tentang wilayah DKI, tunanan masih di dalam belum buku lagi. Pasal dua dia yang da jauh lagi. Kita kaya kita gawan sama walau serta antara na walau walau tak ada serta itu. Itu jangan kami menjawab. ba menjawab orang butuh berjaya. Para tujuan, walau yang mengetahui ba su wucewa suna yaki hatta ya rasu an dini ko ya sai sun dawo da hukumar addini sun dawo da tarihi da nisa da'u da dawo sai sun samu iko dawo a cikin da su da to aiki duk wanda za su dawo da hukumar tarihi sai sun samu da za su da su to kusan da kuma yadda su ne mu'amini duk wanda ya yi da su da ba a rinta kuma rubutu abin da aka ce wani da musulmi mai sallah mai azumi yana da kayan da aiki shi aikata wani abu da kami ya ake wani da to ku san da sani ya ku musulmi wa wani yadda zai zai ko an duk wanda ya yi zai zai ku daga ake bai yi ko ba ya mutu ba ya mutu ya mutu ko kari a kare ko wani ya ce haka ya amma da wani ya aika su kare su ba su zai yawa da alamun yanayi ولا يزال ولا يزال الأرواح حيوان ولا تمر على الأرض ولا وتعيد الموت وتمشي وتعطي أيام تعطي لا يقول يريد يدع ولا فائدة من أنه لو رجع إلى الاستقلال من الإسلام والإسلام كل يكون ويعيش أما يكون وسيلة جوا يدعو الرسول ولم يصل عمل وإنما والنار عليهم أعباد ثلاثة ولا يجيبوا بالبعض السياسات أي أخذ مثلا كما حيث إذا مسلم يرجع جزاك الآية كل ذلك sai ya mutu mana mutu ko huwa kafir to in bai mutu yana kai ba ya ya amma yana da rai to haji ne ma ya yi rai ba ya rashi ba ko ki wasu malamai suka ya bai misali

sa'annan aiki ne ya ba ko ya koma wa ya ka ta ya ko da sun san ba ya duba ba ne ya mutu ko ya ka yi ma ya Allah ya wa ta ba da hukunci ma aka ce ma wanda kuma da hukunci shi ko na magana ko na aiki sun ma aka ba alal kalami alal alal sannan ya yi tafi ga magana a kan jihar da ya soma da ke nan da ke hawa إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والذين هاجروا في وجه الهجرة أي فارقوا أعداءهم تلك فارق إلى أجل السنة لأجل المرضات الله تبارك وتعالى وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصبر على لا دين إيه إيه، الله ورتب الثلاثة يجيل كان أبوه وأتوا بين الثلاثة إلى الثلاثة على حفظ الواجب والغلو الذي القوى والإيمان sannan hijira sannan jihadi irin imanin awwal domin imanin shi an na farko su ba hijira tsohon jihari sannan jihar da ke baya wa barazar imana amma ga imani ya taɓa tashi sai mawaku da wahala in nan da ne na ama ya ke imani da wani kawai nan da ne na ama da an yau aka da hijira da imani shi ne aka yi hijira da wata hajji shi ne aka yi jihari wa mu ba fara an yi da hijira da jihari ne ne ya abu ya biyu da kuma imani ولذلك جماعة ما في مقصود واحد والذين هاجروا وجعلوا لكي والذين هاجروا والذين جعلوا فأولئك أصحاب أولئك وأهل المتعين أصحاب الأوصال الثلاثة مقوال الكل وقت الإيمان والكثير والجهاد يدين محمد رسول الله والله غفور رحيم أما بالله وعليكم السلام ورحمة الله يسألونك عن الخمر والميسر ولا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نبئهما ويسألونك ماذا يوم يصدقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويبرزوا بها عن بداية سنة كان الذي أمر أو أن يعقول mutum na kafin shi a da yana guda guda yana da akwai da tana kore mutane shi a wani ba a lokacin mai tun, giya da tata, bina adati alkalima suna cikin a da a ولهما علاقات قوية كنا ذا علاقة ميكانية والمعاملات ذا علاقة ميكانية معاملة الجماعية تعبر الجماعة وإزالتها في يوم الإشارة إشارتين بلا غير ممكن أعطيها وتبينها والقرآن يعالج الموضوع في القرآن يلا الكتاب في الموضوع يلا في أهم في أهم في الحكمة

duk wani abin maye shi aka ce giya shaƙe-shaƙen da kuma abin na ana ciko wai magani na ba magani na ba ko sai an da ta kwatanta likitoci magani yana yawa kuma ana shaƙe babu nan da za a ɗauke kullum shaƙe da Sani mai ce babu lokaci kullum da kwatanta likitoci to ya har da mai maganin gargajiya yana ce a sha kwana har da mai maganin gargajiya to amma abin da kake an ce kullum kullum da wata bukata ta akwai a magani da ai to ku ya tara da irin wannan abubuwa dukkan su kayan maye da ba su baya shi ma ke mun kariwa a zunubi mai girma da wajen aika azimu mai girma kwarai wa bi qira'atin bil masallatawa to ita mun kariwa a nan da hasan da tar'a min lima ya hasu أولى عندك الأموع بالأبدهما تبو تتمية شاشة تتمية شاشة منها مقاطع أقول حكومة إذا ما فيه شاشة أمنا تأتي تأتي من دلنا أحضر جميع أخير إذا أنت كان مريضا دلتا أبدا تلقوا بجميع شاشة أنا أقول بكرة تبو لك أبدا hukuma na rabuwa da shaye-shaye za ka ibnu na nan na da makata wanda shaka masu rayuwa wa kawo da kwashi da magana mai muni har da kashe mutane duk a wa mana wajen nari akwai abubuwan umarni da mutane bin abubuwan jin wala وإنما إصابة المال بلا تسجيل في الأمر يتعدى ما أبدا أي أو أماني الكتاب سنة سامة أبدا دوجيا بلا تسجيل بام على سكوي جيا إسكيلو لقبتك أسا سكاو سكين أكثر في الأربعة سكيتو على الأعداء su samu kuɗi babu wahala da yawa. Kusan shi kayan maye tun a dalma kayan shaye-shaye riba ta shi tun a gaba saboda harkar shi ɗan dawa to shi na a umarnin da suka samu ba wani umarni na wasu samu kawai bila haddin babu wahala da amu game da biya wanda suka yi tsada yan kaya kaɗan a samu kuɗi yawa in lalai tabbata a fasu duk wanda kun ga yana yana kasuwanci na kayan shaye-shaye biya ta ruwa da ta abin nan haƙi da ta gari shaƙe-shaƙen nan kuma gani ya faru kuɗi matashi da nufin bai da ba ko ku shi da ko wani na ku shi da faru akwai wani mutum da gani haka kawai sai ya ya haukaci mutum na abin haka kawai sai ya haukaci sai ni tambaya abokin ne da ya haukaci sai ya kwaso kayan ne duka ya duka mashin ya ce sadaka da gidan sai ni tambaya abokin ne shi wannan mutum ne abokin gare shi na amara yace kayan maye ya tafi zuwa lega bai yana zuwa kasashen turai ya zama wani biloniya ya zama dare guda an kai wani kamu ba a kashe shi ba amma duk abin da ya mallaka da gidaje da sun kashe ya koyi a kai yace to duk inda ya tura na a abin da shawo na farka bai ne aka kawo mutum na zaune lafiya a lokacin mutum ne mai addini ne kaza da kaza kawai lokaci kana zai ga gare ya ya ya kwasu kaya da mace wata da kaza to in dai wannan sana'a ta zuwa in dai mutum musulmi na bi da babu wanda ka wannan muguwar sana'a ya gama lafiya babu wanda kai zai gama lafiya saboda haka musulmi in kuna cikin da wannan sana'a ku nisance ta ba ta da ba ta da wai kuma ba da zuci ke a kaka ai ma ya shi wa annu ma su na masani farnar da ke ba ruwa da yi akabar ne na bile ta yi kuma da zuci ba a abin na ma su amma su ba da lokacin da mutane suka yi wannan hukunci shari'a a kan sai mutane suka shaƙe wanda na wasu da ke tutun da su da shaƙe ma sun bari إلى أن مر مكة آية واحدة اللوك سنة آية سورة مائدة سماء الثالثة أبنا أبنا إنما الأمر والمكتوب والأحزاب والأعلام والكنس من عمل الشيطان والشرك والغرام ويدعو بسؤال أن الأعمار yana dawowa da tambaya game da cewa da su yi tambaya me za su bayar kuma wa za su ba to sun sa don nuna kasancewa mutane ala a wani da mutum da masu kai da halaye da suke da ban da ban a wani a kawo ba wani bayanin an na sahaba sani domin bayanin sahabai sun bi a waya kullum da ya ce da sun bi ka dukkan jagoranci ga Allah wani da yi sallallahu alaihi wasallam da alai komi za su suna tambaya ni Allah da ma'ai ni yake wai tsarunaka suna wai tsaruna suna tambaya da tambayoyi daban suka daban a cikin wani lokuta masu rauni daban-daban fi shayin da daban na kama na suna tambayar cikin da da a girman yawa ne yawa ne gaya musu an a kawafarsa da ne ya dinga kayan da zuwa ne duka in ya ce da abinci ne da na da ce sai ya gana su kare to cikin al'amuran abin nan da to ba in ka shi ko ba da shi da da ba a da bukata bayan ka wala sun fi kuma ka kare ne ne ku ba da da kokarin karan cewa wanda da shi yanzu ku ke ku da lura ba ko wani a wata zai yi wa wata kuwa a wata yanzu idan ta tsofa abinci ba ka kai wani sai ka ba ke ba ne kai ku ka ka to karka ya zama wato sai ka fi da kayan bukata sannan wato abin nan ya tarka cikin abin da ya Wani wa bi qira'atin bil rafi da takalli ruwa yin da kai A cikin da shiru ba a cikin kawai tun da ka yi bukatar ka ka tsari al'awa sarrafa da fahimta da zaba da ta kai da wasu an zauna a lura da ke da ba. ciki dai ka ka ɗiba ka bayi ka tsaye da abinci da za ka kanyanci to saura nan da ya rage ciki dai ka ba wani sadaka a ce a kai ka fi da su ce ya ce ke al'abuwa nan gwamnati na rasu ɗaya da za ka kanyanci وبقراءة بالرسول هو الأقوى أي كذلك كما كما بين له مالك فمولى كما بين da مالك فمولى بينهما da الأمر haka dai yi mai da za a wata mun aya da ana yi ko bayan ayoyi ne da ana wata na da mun duniya tsani na duniya kuma tsaya Allah ya gama kama da ta tsara mun imani da tsoronka da ta tsara mun ibarka da karani da sosiya mana ka tsara mana da biyu da biyayya ka yi da ayoyinka Allah ka tsara mana biyayya ka tsara mana imani da ilimi kuma Allah ta azuna wa dana yana kwamfana Allah ya gama mu da ya gama mu da Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana zahin ranar Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu ka gafarta mana ka gafarta ma mu ka gafarta ma su da kakanninsu ka shirya maka shirya mana matayenmu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da kan bamu da wanda za ka bamu ilawa mil kiyama Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu bayan ka bayan Allah musulmi yaran da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su ka gafarta musu dukkan su ka shirya ɗayansu da matayensu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Najeriya ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya jiha ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan shiya da muke wannan darasi ba dariya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya ‘yan matanta Allah ka shirya zaurorinta Allah ka shirya banawanta Allah ka shirya dattijawanta ka shirya maza ka shirya matayenta Allah ka kara lahiya da zaman lahiya cikin wannan shiya lailan wa naharan ka ƙara kwanciya hankali da nutsuwa cikin ta Allah ka gafarta mana ka amintar da hanyoyin ka amintar da ƙauyukan ka amintar da biranen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare makarantun ne da masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaron ka Allah ka tosaya mana kada ka wakilta maka ga zakatan mu aini. Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wucekka ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam